Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Gaskiyar magana akan mutuwar jarumi a masana'antar Kano kuma wanda tauraruwarsa take haskawa wato Lawan Ahmad akan mutuwarsa ku biyo mu domin jin ta bakin wannan jarumi muna roƙonku da ku dole ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu mun gode. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku wa fatan alkhairi da fatan yadda muka wayi gari lafiya Allah ka sa mu wani lafiya. Sunana Lawal Ahmad Jarumi masana'antar fina-finan kani Umar Hashim a cikin su. Jiya ana kira na mutane da dama daga garuruwa da dama na Najeriya ana cewa an ce musu na mutu to ba mutu ba kare da raina yanzu haka ma ina cikin garin jigawa muna aiki tare da sauran abokan ayyuka na in kuka duba za ku ga a zaune tare da su to saboda haka ina son shaida ma al'umma musulmai masu kaunan mu cewa wannan magana da ake ta yadawa cewa lawan ahmad ya rasu mutu ko ya yi azzin ya yi haɗari a mota ya mutu to ba gaskiya ba ce ba don Ahmad ina nan da raina kuma ina so mutane su san cewa kowa zai mutu a rayuwarsa amma kowanne da lokacin. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala